الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب الذي انزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله العبد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كلام علمه إلى من دفع أما بعد أنقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا تقصد بوتر رمضان hijira ta babba ɗan babba farin zaka da annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya gide da takwas ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shehin malamin malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa tabarakallahu bayan gidan manzinawa a cikin wannan gari na busau wannan jiha ta zamfara inda muke tafsirin alkur'ani wanda muke roƙon allah ta'ala ya sa alkur'ani zama sababin tsira gare mu duniya da lahira wani duk da aka ce mu a cikin wannan littafi ana ka ba mu ikon yi na bari allah ka ba mu ikon bari wanda aka samu ajizanci ko kusa kure daga wajen mu kuma muna roƙon allah ta'ala ya gafarta mana a ah, jiya mun ɗauko aya ta saba'in da bakwai ba mu ba kan makalla ya halitta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله تعالى يقول كثير يا أهل الكتاب يا قوة إلا أكبر الكتاب wanda ya shafi yahudu da nasara Allah ya ce la tabadu fi kuma kada ku wuce gona da iri da sunan addini ghayra al-haqqi wuce gona da irin da bai dace da gaskiya ba wala tattabi'u kada ku bi a hawa a qaumin san zuciyar mutanen da qaddallu min qabl sun bace kafin wannan lokacin wa'adan lokaci kuma suka batar da mutane da yawa sannan wa dallu an sawa istabi su kansu sun bace daga tafarki da daidai wannan ayar ta saba'in da bakwai da irin wannan usulubi su biyu ne kaɗai a cikin alƙur'ani akwai a suratul nisa'i mai lamba ta ɗari da saba'in da ɗaya daidai ne ita babu kulse ya ahalin kitabi la ta ga rufi dinikum wa la ta ƙulu ala illa al إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه حزوا كرش وأنا وجب زام بسي وأبن دي قبات أبايا سيد الله يفدى من السوى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل من لك القولي لبني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا مكدن تشوفوا مسلم من Allah sai ce kullama za a mu rasulun bima la ta hawa an kuku fariƙan kazzabu wa fariƙan yaktulu kaga bani isra'ila yahudu da su aka fara har Allah ya ce wa hasibu an la takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taba Allahu alayhi thumma amu wa sammu kathirun minhum wallahu basirun bima ya'malun sai ya ce fara kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هذا إذا أن قوم مكان الكريستوسي كنا bayan da laƙad akarna nisa ga banin isra'ila da yahuda ake magana sannan allah ya ƙara faɗa cewa laƙad kafarar da zina ƙarin inna allaha salisu salasa وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لكم الآيات ثم انظر أن لا ينفقون قل أتعبدون من دون الله ولعك كما نسأل الله قل يا أهل الكتاب sai aka haɗa yahudu da nasaran yanzu Allah ya ce annabi ya ce ku innan ku zo shi ne la ta gado fi dinikum kada ku kuskura ku yi guluwi ku wuce gona da iri da sunan ainihin wato addini in ji Allah subhanahu wa ta'ala to ajiya mun faɗi asbabu guda goma sha wani abu a gurguti wanda ci su suke haifar da gurgu na farko akwai aljihar fiddini jahiltar addini yana haifar da gudu kana mu'amala sai ka yi mubasharantar abu sannan za ka fahimta sannan abu na biyu akwai aliftida ofiddi kirkire-kirkire cikin addini yana haifar da gudu sannan abu na uku akwai albuɗa anil ulama wal ijrar anhu nisantan malamai da bincike wannan hasara ake malamin aji yana magana kana ce mutum ya dawo ga Allah yana so a kalli yana so a kalli hularka ai wannan yanayin da ake ciki sai kana kallon wannan kafin shi biyu. Eh? sannan abu na hudu akwai su ufahamid din mummunan fahimtar addini wa da'aful basirati in mutum ya zama yana da raunin basira dangane da hakikanin yadda addini yake yana haifar da guluyi sana abu na biyar shi shine tahkimul aqli wa taqdimuhu ala an-nusus hukuntar da hankali da gabatar da shi akan abin da Allah da Annabu suka shi lokacin da Annabu Nuhu Allah ya saukar da ruwa sama da ƙasa a wannan lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ruwa sama da ƙasa kafin jirgin Annabu Nuhu ta fara tafiya Allah maɗaukacin sarki ma sai wa qala al-qabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi la ghafur rahim sai ce wa hiya tajri bihim fi mawjin thaljiba mm. tana tafiya jirgi ce ba ta da inji ba komai amma abin da ake tuba ta da shi da an ce bismillah sai ta danna su. in an zo ana buƙatar ta tsaya an ce bismillah sai ta tsaya to lokacin da jirgin take tafiya wana da nuhu rubbulahu Shi annabi nuhu ya kira ɗansa wa kana fi ma'azilin ya bulayyar kan ma'ana ya ce ɗana zo ka hau jirgin nan ka tsira tare da mu wala ta kun ma'al kafiri ka halaka da tare da mutane kafiri lokacin da annabi nuhu ya ce wannan magana da nafsi yake yin ta daga wurin Allah amma shi dan shi waye baba sa'awi ila jabalin ya asimu min al-ma' da wani dutse can ni na hango zai iya kare ne daga wannan ruwa saboda shi hankali ya dogara da shi a hankalinsa yana ganin tudun wannan dutsen in ya riga kai sai ya hau ba yadda za a yi ruwa ya kai wannan kan tudun ballanta la ya samu matsala da shi yasa baban ya ce masa qala la asima al yawma min amri allah illa ma kaga wanda nafsi yake magana shi da hankali wannan yasa suna cikin magana wahala na umar mawjud sai igiyar ruwa taguwar ruwa ta shiga tsakiya fakana min al-mughraqina sai ya zamanto to daga cikin illar da ake yi wa addini shine taqdimun hankali akan abin da ya tabbata daga Allah ko Annabi saboda malamai suna da wata ka'ida cewa da nassi wanda ya inganta daga Allah ko Annabi da hankali ba sa cin karo in ka ga an ci karo ko dai nassi bai inganta ba ko hankali ya samu matsala domin asali ba hankali ba ne asali abin da yake na nassi daga Allah ko Allah shi ne asali dan hankali dan adam yana samun matsala amma menene bai samun matsala shine abin da ya tabbata daga Allah ko manzon Allah shine bai samun matsala wannan yasa kaga Allah sai dunkule mana yace wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu yi maka azaba ba ko kana da hankali sai lokacin da aka turo maka manzo turo annabi ita ce hujja da gaskiya ba a maka hankali to sai aka samu wasu sai zaman to sai suna taqdimin nassi akan hankali sana abu na shida shine maka faɗa shi istiqdamul unfi yin amfani da matakin ƙarfi fi mu'alajatul bulu wajen magance matsalar bulu. in an samu wasu sun kawo wani abu wanda ya wuce fa'ida a addini maimakon a magance matsalar ta inda ya dace kar a bata muhimmancin da bai kamata a bata ba sannan kar a yi watsi da ita a magance ta daidai da ita shine na bada misali yake musamman halin da ake ciki a Najeriya jin haushin gwamnati ya sa mutum ko matsalaci ne in ya ɗauko a kila da sunan zai ceci mutanen ƙasa to mutane magana zai ce su ita suke kallo ba munin aƙidar zai ya zo da ita ba sai ya ɗibi wasu ya zuba tukunna daga baya nan a gane cewa ai a shiga ya ƙunso biya ya saka a ciki haka ake sana abu na bakwai shine alharbu wa dini wa mafi sha'a'in duniya. ya ɗan addini a fili da ya ɗan duk abin da yake da alaƙa da sha'a'in na addini wannan yakan jefa wasu zuwa ga so kuma sanda za su ɗauki mataki akan wannan sai su wuce gona da iri sannan akwai yabu al'udwa yi ribuwa tafiyar mutanen kirki wanda ya kamata su zama to kuduwa ga mutane kun ga ba sai an koma zamanin ma'aiki ba yau a halin sunna ya ce mana bakar gumi yana da rashi sai ka san da akwai rigingimin da bai wa aiki cikin ahalin sunna rashin samuwar malam a matsayin sanar da ga shekaru da experience a gidan karatu ya sa yana iya mu'alajar magance matsaloli da yawa in sun taso wanda rashin shi ya sa don matsala ta taso sai dai da aliko sannan abu na tara akwai shiyu uzu yaduwar zalunci ta kowace fuska yana taimaka ma guruyi a doron ƙasa sannan akwai rufa'a usu miyagun abokanai sannan abu na goma sha ɗaya akwai adama tasbiqi shari'atul islamiyya rashin dabbaka shari'ar musulunci yana haifar da wannan sannan abu na goma sha biyu akwai at-taqlidu yin taƙalilanci da kuma ta'assufanci yana haifar da haka ayoyin da suka zo akan ma'anar guluyi a cikin alƙur'ani wannan mun faɗi lafazi la ta galu la ta galu nisa'i da suratul ma'ida yanzu akwai wa qalatil yahud yahudawa sun ce uzair ibn allah uzair dan allah sannan wa qalatil nasara al masih ibn allah su ma kiristoci sun ce annabi isa dan allah ne allah sai ce zalika qawluhum bi afwahihim يضايقون قول الذين كفروا من قبل سيتي قاتلهم الله أن يؤفكون الإمام القاضي محمد عبد الله أبو بكر ابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي wanda aka fi sanarsa da ibn al-arabi al-maliki ne a hakamun qur'an wanda ya rasu hijira 543 ya faɗa da ya zo kan wannan ayan sai ce a ciki akwai matsala guda biyu yace matsala ta farko shine na Allah subhanahu ahlul kitabi an gulufi bi Allah ya hana ahlul kitabi dangane da gulu wuta gona da iri da sunan addini min tsari aiki ta hanya guda biyu ce fi tauhidi Allah ya hana su wuta gona da iri a babun tauhidi wa fil amali hakanan a babun aiki sai tafi guluhun fi tauhidi wuce gona da irin su a haƙƙin Allah a cikin tauhidi nisbatuhum nisbatuhum lahu wala dingina wa Allah cewa Allah yana da sai yace wa guluhum fil amali guluyi kuma wajen aiki shine mabtada'uhu min ar-rahabaniyah min at-tahrir wa at-tahrim wal ibadati wa at-taklif abinda suka dauko da sunan gudun duniya wannan ya ba su daman abinda Allah ya haramta suka halatta abinda Allah ya halatta suka haramta yawa wannan yasa za ka ga zamu ce mun je karkashin la tsari, harimu tayyibati ma ahallallahu lakum za mu ci abinci mai kyau in yasa, za mu gina gida mai kawo zikirul a an ittiba'i hadhihi al-umma man qablahum min al An ambatan hadisan da annabi ya magana ta wannan al'umma wallahi sai ta ba hanyar mara kyau inda suka gabata. shi yasa nan wajen yanzu Allah ya kira sai ce mana kul ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum kan mu dauka cewa su ake magana an faɗe su ne dan ba a so irin abin da suka yi muwa kan hmm. kan mu je mu dauko wani abu yana da asali a addini amma sai mu zo karkashin wannan abu inda Allah ya tsayar da mu mu ki tsayawa ko kuma inda aka ce mu kai mu ci kasa kaiwa da an yi haka an samu matsala yanzu madina aka je da aka je madina a cikin abin da annabi ya kokari shi ne kulla alaƙa ta ɗin uwarta tsakanin muhajir da ansa hmm. da ya kulla alaka tsakanin abu darda da salmanin farisi wata rana sai salmanin farisi ya tashi ya je kai ziyara gidan abu darda sai ga ummu darda ba ta wanka kwalliya ta ne sai ce mata ya na ganki haka sai ta ce maka ai dan uwanka bai da bukatar duniya sai da matar sama ba ta yake ki mutum ne ya ci abinci da daddare ya sha ruwa bayan isha ina yi fara sallar siyasa in asuba kuma da azumi ne sake wucewa kuma gashi ya ji ya rabo yan mutane ya kawo wuta kaga ai zahiri za ka ga mutumin da kullum lokacinsa a sallar dare yake karewa sannan washe gari ya tashi dawa mai inna da ke ciki babu a zahiri amma yana da matsala saboda addinin musulunci addini ne na fitira wannan kuma ya saba wa fitirar dan adam shi yasa in yana da karancin shekaru ne matashi ya tsarki irin wannan in shekaru sun ja ba zai iya yi sai salman al-farisi da ya zo sai ya ce to zai kwana a gidan nan yau kafin ya juya ana yin sallar isha'i farkon da ya zo da rana sai samu abu za yana azumi sai aka kawo abinci sai ce wa abu za ba zai ci azumin abincin ba sai ya karya azumin inda ba nan kwarilla ba ne ya ce shi ya karya azumin sun ci abinci ya sa shi ya karya azumin suka ci abinci to tun da ya gama kar ya tambaye ta ta faɗa mai akwai matsala to daga nan ya gane cewa abu matsala shi yasa da aka kawo abinci sai ce zai ci ba sai ya karya azumin sun ci da ya karya azaman suka ce dare ya abu darda yana jiran bayan isha da bako ya tafi sai salman su yi ce yau anan gidan zai fara bayan sallar isha ila yana ganin shi ya tashi zai fara sallar sai janyo shi ya ce mai kwanta lokacin sallar bai ba sai da suka yi haka kusan su uku a dare ɗaya yanzu kiri sallar ya dawo da shi to sai da ɗaya bisa ukun dare ya tafi ya tashi zai yi sannan ya ƙare shi wannan abin da salmanin al yi wa abu darda bai ba domin shi yana ganin ya saba da bauta ma Allah ya azumi da rana ya tashi ya sallar da daddare haka ko annabi ya haɗa shi da wani aboki ya zo ya shiga rayuwarsa ya sa shi ya karya azumi ya sa shi shi ke kafin su rabu da salmanin al ya ga haka sai cewa abu darda inna da rabbika alayhi Allah yana da haƙƙi a kanka ke kenan sannan wali nafsika alayka haqqan ranka tana da haƙƙi a kanka naka ita ma ba a yadda a ɗora mata abin da za ta cutu ba sannan wali ahalika alayka haqqan iyalinka yanzu mutane da ka je ka rabota da gidansu da danginsa da uwa ka kawo tana buƙatar kula ka tana da haƙƙi a kanka sai ya ce masa to fa a ati kullu bi haqqin haqqan jin mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa gari ya waye izo dan manzon Allah Abu Darda ya bashi labari ya yace ya Rasulullahi mutumin da ka da na abu, daga da shi jiya ya zo ba kunta ka ji yadda aka kare manzon Allah ce sadaqa Salman kuma wallahi sai da annabi ya rantsuwa ce na rantsi da Allah abinda Salman ya faɗa maka yayi gaskiya saboda addinin musulunci addini na fitira to shine da ya kawo alibul shahadi hadisi mai lamba ta biyu. cewa أن سنان بن أبي سنان الدؤلي وهم خلفاء بني جيري أكبره وأن سنان بن أبي سنان إن يا كرنت الدشيش وأنه سمع أبا واقد الليثي يقول ya ji abu waƙidin laifi yana cewa wa kana min ashabi rasulullah yana cikin sahabban manzon Allah lamma fataha rasulullah makkah yayin da annabi ya fatahu makkah ya huɗe ta yake faraja bina ma'ahu ibada hawazi sai manzon Allah ya fita tare da mu ta bangaren hawazi hatta maranna ala sidratil kuffari sidratin yaqufuna haula har sai da muka wuce ta wajen wata magariya wannan magariyar ta wasu kafurai ne da haka suna da jintatta da bauta sannan waye da unaha za ta alwatsi suna kiranta ma'abuciyar lafe-lafe wanda yake neman sa'a ya zo ya ajiye kayansa a jikinta ya makala ya nemi sa'a a gurin ƙulla sai muka ce ya rasulallah Allah na, za ta alwaɗin kama da kun za ta alwaɗin mu ma ka sanya mana wani abu wanda za mu dinga ratayawa muna neman sa'a ta hannunsa kamar yadda waɗannan suke da shi inda sababbin musulunta ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sabbara yace Allahu akbar kaga saboda abin ya ba annabi mamaki sai ce innaha as-sunan sai ce wallahi wannan hanya ce yace hada kamar qalat banu isra'ila li musa kaza Allah ya tabbara yace na rantsi da wanda raina ke hannunsa Allah kun faɗi irin abin da banu isra'ila suka faɗa wa annabi musa sai ya karanto faɗin Allah ta'ala Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra mun tsallakar da bani isra'ila teku domin wanda aka yi masa wannan a idan sai ya gani ya kamata a ci ya kowa sanin girman Allah kuna da maki ya azabtar da ku ya kashe wasu ba ku da wani irin fata a duniya sai Allah ya raba ku da shi kun fita kun gari ya ma ji labari ya tsibo jina ya aika garuruwa aka ko aka biyo ku kuna tsaye a bakin teku kuka hango shi kace ce inna la mudrakuna yau za a riske mu azgama da mu annabi Musa yake kala kalla inna ma'i rabbi sayahdi a tare da ni Allah ya mun alƙawarin zai bani gudunmuwar da ba za a riske mu azgama da ruwa kuna sai a bakin tekun nan aka ce annabi Musa ya dauki sandarsa in bigi tekun da ita ya bugi tekun da ita ce kuka dare ya buɗe hanya kuka zo kuka shiga kuka wuce idan matsiyinka yana neman ka zai hallaka ka idan kai ta tsallake shi yana nan to ka da sauran rigima dan zai je sake shi amma a gaban ka bayan kai ka tsallake inda ka wuce yana tsammanin hanya ne ya zo ya shigo a gaban ka Allah ya sako ruwan ya haɗe aka gama maka da shi yanzu kana da sauran tashin hankali amma fa bayan an yi haka Allah ya ce wasu na bi bani isra'ila da bahar bayan mun tsallakar da su ke kunna atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lau. sai suka zo wajen wasu mutane suna da gunki suna bauta mu waɗannan mutanen da aka yi haka tare da annabi Musa qalu sai suka ce ya Musa da Allah na ilahan kama da hum suka ce wa asan ya musu abun bauta wanda za su dinga gani amma yadda waɗannan abun bauta su kuma shi nan suna gani shi sai annabi Musa ya ce musu innakum qawmun tajhalun mutane ne da sai ce inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malu a wannan mutanen halaka suke ciki kuma annani shi yasa yake musu qala a gairar lahi a llahi abghiku ilahan yanzu wannan Allah zan nemi ku bauta masa bayan wa huwa faddalakum kuma alal alamin bayan Allah shi ya fifita ku a kan akan zamanin ku. yanzu wanda aka yi masa haka to shi yasa da suka faɗa ka sai manzon Allah yake inna ha a sunan a wata ruwaya sun maƙara sun maƙala rasulullah nan manna Allah ya ce la tarkabun na sunan man qablakum to yanzu nan da Allah ya ce la tagalu fi tun da Allah ya ce kada ayi guluwi ko billahi allazi bi irin guluwin da aka samu wasu sun yi a can wasu ya samu wasu sun ɗauko sun yi irin na, kai hadda guluwin da ba ya fi ƙarfin nasu tunda zayar abin da wasu suka faɗa cewa annabi isa dan allah ne ko maryam sai kuma allah gaba ɗaya ne to mu har baba uban allah inda ya san samu ko ba samu ba su suna maganan waɗancan ne allori ko mu har cewa ma ko ba ma allah ne akwai ko ba mu akwai cewa ya za a yi a ce allah bai da uba to shi shege ne ba Allah yana da uba ubansa ne wani duk nan waƙoƙin suna nan an yi su a nan ƙasa za ka yaudarar kai ne idan ana magana irin waɗannan ka ɗauka cewa a'a wai ai da yahudawa ake da ba fa yahudi ba har ka ɗauki haka al-imam al bukhari da ya kawo hadisin abi sa'id al kudiri manzon Allah sai sai la tattabi'unna sunan man qablakum shibran bi wala sai kun ba hanyar wanda ke gaban ku taƙa da taƙa wa zira'an bi zira'in zira'i da zira'i annabi yace hatta law salaka hujra dabbil la salaktu in an samu wani ya shiga gidan damu sai wani ya shiga gidan damu koyi da su kullna sabai suka fiya ce ya rasulullahi اليهود والنصارى كان نسن يهود النصارى قال سيما الله يفتو فمن ولكن في أمبا سبا sai ka duba munasabar bikin mu kare wata munasabar auren ta zo a shigar wasu in dai a shiga ne to ba za ka bani musulmi ba ne ba har sai da take a social media mutanen nan suna hukanta tawo mutanen suna ce ga shi nan in an zo wata munasaba sai ku shiga mu kuma ku zo kuna zagin addinin mu da gaske ne kaga ai asali su ya kamata su ara daga gurin mu ba mu ma ara daga ba daga gurin da yarinya an an sa maka riga nan sama mamanta ba kore amma a ƙasa rigar wani ya zo daga baya ya rike ta wurin kuma rigar na nan saboda koyi da su sannan al-imamu tirmidhi ya kawo babu ma da a fitira ta hadhihi al-umma ya kawo hadisin abdullahi bin amr manzo Allah cewa da ya atiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila wallahi sai ya zo ma al'umma ta irin abin da izo wa bani isra'ila azuwan na albin ta'adi kamar takalmi kafar dama da kafa daidai da daidai hatta in kana minhum man ata a alaniya annabi yace a cikin wa'ancan mutanen idan ana samun wanda zai iya kwantawa da mamashi da rana ido na ganin ido annabi yace da kana fi ummati man yasna zalika wallahi cikin wannan al'umma sai ya samu wanda ya haka in dai yahudu da nasara saboda lalace wasu za a samu wanda zai iya kwantawa da mamashi a kan hanya kowa yana kallo Allah yake wallahi cikin wannan al'umma sai an samu wanda sai haka akwai abubuwan da za su ne kai ta jin labari amma da sai ga waƙi suna afuwa a cikin maganan alaƙa ta shiga tsakanin wa da ƙanwarsa ko ƙanwa da ya kaga wannan bakon abu ne da a gurin yanzu yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa saboda lalace wannan akwai kuma nau'i nau'i na guluwin nan na farko akwai algulu fiddi wa zalika bil tiqadil batila akwai wuce gona da iri a cikin addini ta fuskar aqida kaman aikin wasu daga cikin waɗannan ahlul kitabi waɗanda suka faɗa akan Allah maganar da bata dace ba cewa Allah ɗayan uku ne da kuma maganar wato yahuda wanda suka ce uzairu dan Allah ne haka sai malamai suka ce au innahu ilahu wa qawlul yahud sai maganan wannan wa inda almuslimina najidu kafiran min al dalla allati galat fi dinha haka za mu samu miya gona da sunan musulunci wanda suka wuce gona da iri a rafidatu wal murji'a kamar rafida da murji'a wanda kowa ya san cewa shi a ba ta da alaka da addinin musulunci sai dai alaƙa na rubuta shi Alaƙa ta kusa ko ta nesa wannan ke da Ya mun faɗa inda abu ne za ka ɗauko littattafai ka ce ga abin da suka faɗa nan dangane da aqidar su guru waye da ko usulul kadai mujalladin sa guda biyu a babu aqida ya ishe ta sannan na biyu akwai al-gulu fil qur'an dan ku gane shaidan bai da kifi inda wannan ba ƙura'ani ba ne eh hatta nan shaidan sai ne mota wa zata da haddisi ƙira'ati suna shakar ba malamai da dama a mustawa Ƙur'ani ƙura'ani sun karantar da mu amma an zo in na tambaya in na masu da allah maddin da masu kai ne suke da ni dai na san ƙololuwa duk abin da za ka karanta na a kamun maddi. maddi mafi tsawo shi ne ce a ce maka almaddul wajibul muttasil ko shi ko lazim a ja harka nawa shida amma masu ne sai ga mutum ya ja maddi harka talatin ka duba duk littattafan jumidi ina aka ce ai maddi harka talatin wani ma sai kaga saboda tsabar maddi in ya ga numfashin ka ya saboda shedan ya yi ya shiga ciki to kaga wannan shine fi qira'atihi bit tatwil wat taqlid wat tashaddu'i wal khuruj wat ta'wil al mubalagh fihi wannan duka hatta wajen fassara qur'ani guluyi ce shigo dan waɗanda duk za su fassara wa mutane qur'ani ba a kan fahimtar magabata ba to na da Allah ku dole sai an yi wa al'umma Allah wannan shine abin da ake ainihin wato wanda mun faɗa mun ce kaga alqur'ani duk wanda ya zo yanzu ya rike shi ya ce maka ai da qur'ani yake Na ka zo kai ta musu da shi cewa qur'ani bai da daraja ba littafin Allah bane amma shi dan da yake ba shi da kirki har ta qur'anin masu ya shigo ba zai da mutane ba al-imam shafi'i ya ku ga lokacin da yake magana ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujallal lahu fi kulli halin mubaddila ani'an mari an walida ka alaihi ma malabis alwarun min at-taj wal hula amma bannukum bin nazil inda jazaihi ulaika ahlullah was safwatul mala kulil birri wal ihsan was sabr wat tuqa lahum biha za alquran mufassala alaysa biha hada kai makarantin qur'ani kin ma isha fiha munafisan wa bi nafsaka ad-dunya bi anfasiha al-ula hmm. sayati jazallahu bil khayrati anna immatak الله تتاكى الأخير بشغب من لنا نقل القرآن ولنا نقل القرآن عزل وصلصلا ومنهم بدور سبعة قد توسط السماء الأولى والأرض دون وقملا لها شرب أنها تنار تنور السواد بجاء حتى تفرق وانجلى وسوف تراه واحدا بعد واحد ما أحمل من أصحابه متمثلا تخيرهم نقاده كل بارئ وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم الصدر في الإيد نافئ ذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا لإيسى ثم أثمان ورشهم بصحبة المد الرفيعة أسلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم المبتلى هو أحمد البزيل هو محمد على سند وهو الملقب قنبلا وأما الإمام المازني سيفهم أبو أمر البصري فوالدهم على فقال ألا يحيي الذي به سيبه فأصبح بالقلب تراث مؤلدا أبو عمر الدوري وصالح أبو شعيب هو السيسي أنه تقبلا وأما دمشق الشام دار بن آمن فتلك بعبد الله دار محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لزكوان بالإسلام أنه تنقل وبالكوفة الجراء منه ثلاثة أداء فقد داء الشذر وقرنقلا وأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راوي المبرز أفضل وذاك ابن حياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإسلام كان مفضلا وهمزة ما أتاه من متورئه إماما صبورا للقرآن مرتلا هو رواه خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم مرسلا ومحصلا وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإيران فيه تكربلا وعليتهم أنهم أبو الحارث بدا wa harsun huwa durri wa fi zikir karkara abu amrin abu abu umar ko abu amrin wal yahsabi bun abrin sarih wa baqihim ahata bihi wala lahum turqun yuhda biha kullu tariqin wala tariqin yushabiha mutamahila wa hunna allawati lil muwasi nasasuha manasiba kan safi ne sabi ta mubila wa ha ana za a tsara Allah, hurufuhum ya tsuku bi hanatu ni tawafi musahala ja'altu aba jadin ala kulli qari'in dalilan an al manzumi awwala awwala kaga wayannan duka kumtal amma abin da ya fara jazallahu bil khairati anna a immata kafin ya kawo su lana na qalil qur'ana azban wa qalta kaga ya faɗe su amma shi ɗan da bai da kirki hatta ta ɓangaren ƙur'anin ma sai da yi sai da ya shigo da haka al'imamu a ibn hibban ya kawo hadisi a cikin zikir wasfil hasa allati turma bihal ibam ku duba ku gani yanzu ba ana zuwa jifar jamara ba to don ku gane shi ɗan da ya kirki hatta nan sai da ya shigo من ذا الله صلى الله عليه وسلم زياد بن حسين يكي تيوى حدثني أبو آليا قال حدثني ابن عباس yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gadatal aqaba ranar da aka waye gari za a yi jifan al-aqaba wa huwa waqifun ala rahilatihi annabi yana tsaye akan abun hawansa sai yace hatil qutli kuntu man taqwa yace falaqat lahu hasayatun sin kuntu wa annabi wasu taqwiyoyi wa hiya hasal qatli Suna ne ɗauko wannan za a jifa da su falamma wada'atuhunna fi yadihi lokacin da na ɗauke su na sa a hannun manzon Allah tunda shi yana daga cikin babin mu'jiza gare shi ita tsakuwa dama in ka ɗauke ta yanzu ko ba ka abin nan ba dama tana tasbi Allah yake wa in min shay'in illa na, ko in hutan wa in min shay'in illa yasabbihu bihamdihi to amma bambanci shi annabi in aka ɗauko ana sawa a hannun shi za a ji tsakuwar tana tabi kuwa yana yi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala sai manzan Allah yake cewa na bi amsali haƙula bi amsali Da kan waɗannan ƙananan tsakuwar za ku jifan jamra sai ce wa iyakun wal guluwa fil jini to ka duwa gani wani in ya je takalmi wani ma da gwafa zai tafi ya ce wallahi wani ma in ya tafi jifan jamran saboda gulubi da kwafari da shi ya zo ne ya samu shi ɗin da kyau eh? wani yadda ka san abin kamar ya ce sai ka je zaka gani to kaga hatta wajen wannan guluwi yana shiga sai ce fa inna ma ahlaka man kana qablakum alguluwa guluwa al-gulu fi din wuta gona da irin shi ya haifan ma to shine nan Allah ya hana yake kada ayi eh. sanan hadisi cikin bukhari ibn abbas yake cewa بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقطب إذ هو إذا هو برجل قائم وترانا النبي أنا تكون مدوى فأسيب هنا متن أكي فسأل عنه سيتم باء يا نبي هنا متن لي أكثر لنا ودوى برانا إذن تمتع أنا هدو كو النبي هنغو متن أكثير لنا قال سيما ذا الله يكيشي مسكي على جانشي فقالوا سيسكتي أبو إسرائيل a wannan mutumin sunansa abu isra'ila nazara an ya kuma wala ya ya yi alwashi ne ya ce zai tsaya a tsaye kuma a cikin rana ba zai zauna ba hmm? haka kawai ba wala ya tazilla kuma ba zai shafi inuwa ba wala ya takallama kuma ba zai magana da kowa ba wa ya sumu kuma gashi yana azumi da hmm? shi a tsaye ba zai magana da kowa ba ba zai zauna ba ba zai shiga inuwa ba kuma yana azumi وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيما ذا الله يكتموروه وأمرتيه في فليتكلم وليستذل وليقعد وليتم صومه يزونا yayi magana ya nemi inuwa ya shiga amma ya cika azumi saboda rashin tsayawar sa a rana da rashin shiga inuwa da rashin magana duk bai da alaka da Allah yanzu wanne ne ke da alaka da Allah azumin ko shi sa annabi ce da a faɗa mai wayannan abubuwan shirme ne ya watsar da su ko ba shi da alaka da su to ababan da suke nuna mazahir bayyana guduwi abu na farko akwai astishribu ala nafsi ka tsananta wa ranka daya yanzu ko sallar tarawi ko abin da za ka kamata a yi wa mutane gyara ba doguwar surar ba wanda zai yi sallah ko ga jajjerun sura zai ga lala idan yin cikakken ruku'u da cikakken sujjada ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu alaikum dole ne irin wannan sallar ne ka haƙura mana ko kuwa a eh Ta gani ai dogon a ko da jajjerun su amma yi ruku'u ki tafi ai sujjadawa ki tafi abu na biyu tahrimu tayyibati lokacin da duk kaga abin da ya halatta mutum na iya haramta wa kansa wannan alama ne na gulu ya tabbata ta tare da shi abu na uku a lissiyari kun san cewa wuce gona da iri shi yakan kai mutum wani lokaci har ya kashe kansa yanzu kwanakin ba shi faru ma an ta rigima kan kunan batun wati mm. wajen halacce shi ko rashin halacce shi an fahimta yi abu na hudu alkuru da alal a'imma gulumi ne ke sai ga al'umma ta ɗauki makami ta yi fito na fito da shugabanni wannan shine abin da muke hana mutane ba a taɓa samun wata al'umma ta ɗauki makami ta yi fukuna fuku da shugabanni ba sai ka samu sharrin da za ta kawo mutane ya fi gyaran da dace sannan abu na biyar buluyi ke haifar da taharimun ilmi kawai wani ilimi wani ya miƙe shi haramun ne a koyi shi duk anan ƙasar an yi shi ko kuwa ɗalibai suna karatu sun gama wani yanzu ya sasa siyayya da takardun karatu sannan albulu bi taharimin amal fil waza'ifil hukuma wato duka gona da iri wajen haramta wa mutane aiki a inda yake na gwamnati ne saboda akwai kurakurai a ciki ba yadda za a yi malamin irin mala bakar gumi ya fasawa ya ce mutane su shiga dan ka gyara shi da ya al'adanci ya yi kara wani wanda ko aikin gwamnati bai taɓa yi ba bai da kowane irin isirin ya zo ya fatawa a ɓanin irin tashi kuma fatawar shi ta zama ita ce abin saurara ba zai taɓa yi wa sannan akwai alƙulu rasu sannan duk ka gama cin yana iya wuce gona da iri akan lamarin manzan Allah ai ba wanda bai yarda ba cewa annabi ya tantance girmamawa haka ne amma akwai abin da yake haƙƙi ne na Allah ba haƙƙi na mana na manzan Allah yanzu a ƙasar nan yanzu haƙƙin annabi sai a shiga haƙƙin Allah in za ka kare saboda kada a ce maka maƙiyin annabi kana bi kana kallo sai ka haƙura an kana gudun amanna maka maƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai natija da za ka samu in ka zama ɗan wuce gona da iri shi ne uƙubatun lahi ta'ala limutashar gidi na fiddi hadisi ya tabbata cikin majma'us zawa'i domin ba'ul fawa'i wanda ya kawo shi babu a immatul zulm wal jawr wa a immatul dalal hadisin abi umama manzo Allah yake faɗa cewa sinfani min ahalin nar min ummati ko sinfani min ummati nau'in mutane guda biyu cikin al'ummata la tanaluhu ma shafa'ati ba za su samu ceto na ma akwai imamun walumun shugaban da yake yana da zaluncin da ya wuce gona da iri da ha'incin da ya wuce gona da iri sannan wa kullu galin mari da dukkan wannan yake dan guluwi ne guluwan da zai sa ya fita daga ka'ida ta addini shi ma akwai wannan to tana kana so ka magance wa kanka zahira ta guluyi na farko yana buƙatar tasihul tasihul war ruju ila aqidati salaf salih hmm. wato in ta gyara aqida ta zama mai kyau da kuma komawa zuwa ga aqidar magabata wanda yana daga cikin maqasid na yin tasiri shine ya za a haɗa mutane da Allah ya zamanto suna da kyakkyawar alaƙa da shi a matsayinsa na wanda ya halitta ya samar da buƙatar halittar kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita ya za a yi mutane su bauta mu wannan Allah shi kaɗai kan su haɗa shi da kowa na biyu shine ta'arifi shababul musulmi. karantar da matasa masu tasowa da haqiqatil din al-islam al addinin musulunci cewa ba fa wahala yake da shi ba in ka ga ka wahala wani ka samu akwai waɗanda fa zafi a ɗabi'ar ne rashin son sauƙi to sai su shigo da wannan rashin son sauƙin sai su sunantar da shi a ɗabi'arsa haka Allah ya yi su ba sa son hutu to in ya zo ya kama sunna kuma sai ya sunantar da wannan rashin hutu sai ce shi ma shi ma sunna ne asali sannan abu na uku shine ta hakimul kitabu was sunna hukuntar da littafin Allah da sunnan manzon Allah sannan qalabul haƙƙi, neman gaskiya da kirdadon gaskiya ɗin. wattiba addini wal tizamu bi da bin addini da lazimtar addini shi kuma neman gaskiya akwai sashen ababen da za su taimaka maka wajen kaiwa zuwa ga gaskiya ɗin. na farko akwai al-ikhlas wallahi da hanyar da ka kama in asalin ka dama Allah kake nufi dan Allah kake Allah baka barin duniya Allah sai ya dawo da kai kan da in dai wajen wannan ka'idan nan wallazi na jahadu fina lanahdiyannahu wallahi ko akan bata ka in ji dama asalin abin da kake riƙe ba hawa bane ba san zuciya bane tsakaninka da Allah iya fahimta take nan kana tsammanin wannan abin daidai ne albarkan wannan ikilasin da kake yin wancan abin wallahi ba ka barin duniya Allah ya dawo da kai kan daidai abu na biyu shine wato akwai taqwallahi azza wa jalla jin tsoron Allah abu na uku shine akwai allaju ila wani wa istiqaru ilai. labewa zuwa ga Allah da nuna kana buƙatuwa zuwa ga abin da ke wurin Allah ne shi yasa kaga ai ake yin addu'a ake cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idni hadaitana sana abu na hudu akwai wato tadbirul kitabi was sunna tadabburi na littafin Allah da sunnan manzon Allah sannan akwai ittiba'u sabiqin al-awwalin bin magabata shine na biyar sannan akwai na shida shine as-suhbatu tayyiba kowa ya duba ya ga suwaye abokansa mutanen kirki ne ko mutanen banza ne sannan abu na ainihin wato shi da karkashin wancan shine saddul fadwa a yi kokarin toshe kafa wacce za ta haifar da banna tsakanin malamai shine bainal ulama'i wa shababin lazina janahu da matasan da za su karkata lil gulu fi zuwa ga gulu wannan kuma kaga yana buƙatar a samu malamai masu experience lokacin duk da aka ce wayannan matasa ne ai ta hakuri da su wajen kokarin dawo da su kan hanya dan da shi dai matashi ka san ko a gidanka yake abin da ya kamata a yi shi shekara da zuwa zai ce a yi shi yanzu nan ko san aya kare sannan abu na shida shine alhadru min ihtimamil gulati ka yi taka ɗanɗan in an samu wasu mutane sun wuce gona da illa an wani abu to kakka tuhumce su da abin da ba nasu bane kuma kakka kafarta su idan ba su kai mataki na kafirci ba in ba haka ba sanda dikkaro da sunan suwana suna guluwi sai kana jingina musu abin da ba nasu ba ko ba su kai matakin kafirci ba ka cewa Kafare ne wannan fisa in ba Allah ya kiyaye ba abinda kake tuhuma so da shi Allah ya jarrabe ka da shi to kake ya haka to shine Allah a nan gurin ya faɗa yi wannan kirin yace kul ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl saboda ka kakku son zuciyar mutanen da sun bace gabanin ku da haka zamu ga alwawu dinnan qatifa ne abin da ya gabata la din hali ne tattabi'u ahwa qaumi zaka fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi wa mudafun wa mudafun ilayhi qaumin din nan zamu ga cewa shi an kawo shi na kira ku bi son zuciyar wasu mutane zaka dai zaman to wannan jimla wala tattabi'u ahwa qaumi ma'tufatun ala la tagalu fi dinikum ghayra al-haqq hada fi akai al-imam at-tabari ya kawo yake cewa al-hawa'u hahuna al-mazahib Wanda ake nufi da son zuciya a nan mazhabobi allati tad'u ilayha a sha'a dun al-hujja wacce take kira zuwa gare ta sha'awa kawai ba tare da dalili ba Alimamin sha'abi yake cewa Allah bai taɓa ambatan lafazin hawa ba a cikin alqur'ani illa zamma wace Allah sai ya zarge shi ya kawo cewa Allah ya ce wa annabi dawo da wala tattabi'il hawa bai dillaka an sabilillah ya kawo maganar annabi Musa wacce ba a hawahu fatar da inta ka zuciya la ta hallaka ya kawo maganar manzon Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa ya kawo a fara'aita manitta kada ila'ahu hawamu akwai lokacin da san zuciya sai kowa mutum shine allah da yake bauta abu ubaida ya ce lam najid alhawa yuda fi mawdi'i illa fi mawdi'i shar ba ma samun kalmar hawa a mafi yawanci da amfani da ita sai a gurin da yake na sharri ne akan ce fulanun ya hawal khaira ko kuma la ƙwari fulanun ya hawal khaira inna ma ƙwari yujidu al khaira wa yuhibbu ba a cewa fulanun ya hawal khaira a sai dai a ce wani yana nufin alheri yana so wasu daga cikin malamai suka ce alhawa ilahun yuqbadu min dunillahi ba ana cewa ko wasu mutane sai ba ba su da addini har ya ne billahi allazi bai ba ko ka bauta ma Allah ko ka bauta son zuciyarka a ka faɗa bin mana ɗan adam ne a doron ƙasa wanda zuciyar shi ba ta sa shi ko ya bari waye shi ai bai taɓa yi waye to shine sai ya rera cewa an ce hawa da hawa ne saboda yakan kai ne shi zuwa ga ainihin wato zuwa ga wuta cewa innal hawa lahu hawa hawanu bi ainihi fa'ida hawaita faqad laqita hawana shan zuciya da kake gani ne asalin wulaƙanci domin kalmar alhawa alhawu wancan nonon ɗin da ta cire shi ya koma alhawa alhawa to alhawa san zuciya alhawu wulaƙanci kana bin san zuciya to abin da zai kai ka zuwa gare shi shi shine wulaƙanci da haka kaga Allah ya ba mu ƙa'ida da mammiya ƙwaya ɗaya ya ce wa amma man kafa maƙama rabbihi wa Wani nafsa in kana jin tsoron ba ka so ku rukuma rigima da Allah Babanda abin da zaka wani hannarsa Allah hawa idan ranka kana son abu anata shi yasa kaga ganin Allah yake wala tattabi'u ahwa a a qad dallu domin tsamu. fakku ba son zuciyar mutanen da suka bace kafin wannan lokacin sannan wa adallu kasira dalla shi ne ya bata a dalla ya batar da wani akwai wanda yake batacce ne bai damu da batan kowa ba akwai wanda ya bace kuma so yake sai kowa ya bace So su wayannan mutanen sun bace sannan kuma sai suke sai an yi shi yasa Allah ya ce qaddallu min qablu bayan su sun bace sannan wa adallu kaseeran kuma suna batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'is sabil Allah ya ce sun bace daga kan tafarki wanda yake madaidaici bayan al'imamu a tabari ya kawo wannan yana da magana irin wannan da ya doguwa mai littafin ma’adi mustanzi a al-bagawi shi ne ma da zana irin wannan a ibn ashur a cikin attahari da wa shi ma yana da magana kusan irin wannan da kowanne daga cikinsu ya yi dangane da wannan sannan a cikin wannan ayan akwai fa'idodi har guda tara wanda babu lokacin da za a ambace su yana daga ciki shine wato umarnin da Allah ya wa annabi umarnin bantacce a cikin wannan aya kuma mun yi magana cewa Allah madaukakin sarki ya yi bayani a gurare da dama cewa manzon Allah an umarce shi ya isar da ƙur'ani ga sa amma wani lokaci irin wannan abun ne. idan kaga Allah ya keɓance annabi ya ce kul ka kaza to saboda abin yana da kuma wani muhimmanci na daban sai ayat ta fara da wannan uslubin cewa qul ya ahlal kitabi da ce ya ku ahlal kitabi la tajalu fi dinikum sannan abu na biyu ayan nan tana nuna mana anna ahlal kitabi indahum gulu wayannan da aka ba su littafi a gurin su tabbas akwai wuce gona da iri wanda yake a fili saboda wayannan suna cewa annabi Isa dan Allah ne wayannan suna cewa Uzairu dan wa dan Allah ne duka haka Allah ya hada wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat al nasir nasara al masih ibn Allah wannan siyasi ainihin wato dan Allah ne sannan aya tana nuna mana annahu idza naha ahlul kitab an al ghulu wal ghulu fi zatihi mafsada idan Allah ya hana ahlul kitab wuce gona da iri wuce gona da iri a zatin sabanna ne fakadhalika yanha ghayrahum saboda ka ana hana wani su ne san da kaga an kira su a nan gurin an ce kwashi ba an ce kwashi ba ne so don a bamu labari an ce ne kwashi don mu ma ba a buƙatar mu saboda ka ba a buƙatar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullah dan Abbas ko ya faɗa cewa a iyyakum wal wa fiddi ina muku kashiri guluyin ku koda annaba za a ɗauka in je za a kai shi matsayin Allah wannan haramun ne bai dace ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga guluwi tsayawa tsaka tsakiya alamari kowane ilimi ko na aqida shine kaɗai zaman ta lafiya Yawwa. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya inda aka fara samun sauƙi a kan lamarin tsaro Allah ka dawwamar da wannan sauƙi inda ya rage muna roƙon Allah Allah ya kawo ɗauki mai shiga cikin lamarin don al'umma ta samu sauƙi muna roƙon Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka yi riƙo da hannunsu Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka yi musu jagoranci wannan sauƙi na rayuwa da aka fara samu ta fuskar karewar abinci Allah ka dawwamar da shi a ƙasar nan farashin man fetur da ya fara sauka shi ma Allah ta yi ƙasa da shi muna roƙon Allah Allah ka sanya shugabanni su zama inuwar da al'ummar za ta huta abin da ya lalace muna roƙon Allah yi amfani da su ka gyara su don tsarkin sunayenka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi masa jagoranci ya shirye masa gaba Allah ka iya masa Allah karka basu da dabarar su kula da kintawar ido ne Allah kada ka ci gaba da sanya waɗannan shugabannin su zama azaba gare mu don suke sunayenka Allah ka sanya waɗannan shugabannin su zama rahama da tausayi بذنك يا كريم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت